dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman agajinsa da kulawarsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shiryar da mu da shiryarsa, wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi babu mai shirya gare shi, salatin Allah subhanahu wa ta'ala da amincinsa, da ɗaukaka da girmamawa su tabbata ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai. Masu saurari ba a manta ba a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi mun tsaya a inda muka bayanin tafiyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zuwa sama, ko muka bayani cewa wannan tafiya ta bayyanar da abubuwa guda uku. Na ɗaya ta bayyanar da ƙari da girma da daraja da isa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda ya kirawo shi zuwa sama, kuma aka yi wannan tafiya kashi biyu, kashi na farko daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci al'aqsa wato Baitul Maqdis daga nan kuma aka yi sama. Sannan muka ce wannan tafiya ta nuna mana girman sallah ta yadda ragowan ibadu aikowa aka yi da su, amma sallah manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya je da kansa ya karɓo. Wannan ya nuna mahimmancin kiyaye sallah da ko matsayinta a cikin addini. Sannan muka bayani cewa mu ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa an bayyanar da girmanmu da mu sakamakon girma da Allah ta'ala ya ba wa manzanmu sallallahu alaihi wa mu ma sai muka girmama da wannan girmamar tasa. mun yi bayani cewa Allah ya aiko mana manzan da ya fi dukkan manzanni daraja, ya ba mu littafin da ya fi dukkan littafi girma, ya ba mu addini da ya fi kowane addini girma, kuma ya mu al'umma da ta kowace al'umma girma, sannan kuma ya ba mu wato ainihin zamanin da ya fi kowane zamani girma. To mun yi bayani cewa waɗannan duka sun bayyana a zuwan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ainihin wato Isra'i. To mun yi bayani cewa bayan dawo annabi sallallahu alaihi wa daga Isra'i da Mi'iraji ya ba da labari kuma dukkan al'umman musulmi sun gasgata sai wasu masu rauni da kuma kafirai da suka ce su basu yadda ba har sai an nuna musu wata aya da ta nuna cewa za a iya yin doguwar tafiya irin wannan a ɗan gajeren lokaci. Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce suna da tambaya game da yanayin yadda masallacin Ƙudus yake da garin Ƙudus, wanda a lokacin da aka yi wannan tafiya da tsakar dare ne, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai samu daman kallon wasu abubuwa da la'akari da lura da su ba. Amma a lokacin da suka yi wannan tambaya, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mala'ika Jibrilu ya tattaro masa guri ko yanayi ko wannan guri da ya je, kuma aka zo aka nuna masa shi lokacin da suke masa tambaya, shi kuma yana ba su amsa daidai da abin da suka tambaya, domin a daidai lokacin mala'ika Jibrilu ya zo masa da hoto ko kuma mu ce wato ainihin ƙasar ga baki ɗayanta da yanayin abin da suke tambaya ɗin, da abin da suka tambaya sai nuna ce gashi, gashi, gashi. to a nan dai an samu wasu daga ciki sun musulunta, wasu kuma da Allah bai shiryar da su ba suka ce kawai rufa'i da aka yi musu da dabara. To shawa sun ci gaba da yin ƙulle-ƙulle bayan wannan abu ya faru, musulunci ya ƙara ƙarfi, kuma musulmi sun ƙara samun sakewa, wannan mu'ujiza da ta bayyana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ƙara wa na ciki ƙarfi, kuma ainihin tasa na waje suna shigowa, kuma ta daɗa raunata su kafirai da suka yi ɗamara domin su tuje wannan addini na musulunci. To daga nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya umarci sahabbai da su fara yin ƙaura suna tafiya Madina, domin a lokacin an samu wasu daga cikin mutanen Madina sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har wato ainihin suna ƙoƙarin wato su tafi da wasu al'umman musulmi zuwa Madina domin su kai musu addinin musulunci. To haɗuwa ta farko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya da mutanen Madina ya faru ne a lokacin aikin hajji shekara ta sha ɗaya daga annabta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara shiga garuruwa da kasuwanni da wajen shugabannin ƙabilu domin isar musu da saƙon musulunci da kuma yana bin su gida-gida yana cewa ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku taron al'umma ku ce la ilaha illallah za ku tsira wa zai ainihin wato karɓi wannan musulunci kuma ya bashi kariya har ikai inda zai kai Allah zai bashi aljanna. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga bin su gida-gida a lokacin aikin haji da lokacin wato ainihin cin kasuwa da kuma yana bin su a masaukai yana musu wannan tallan addinin musulunci domin manzo ya fi kowa sanin alherin da ke cikin gaskiya da binta don haka yake bin su har gida yana kai musu musulunci. To a daidai wannan lokaci ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ganawa da wasu daga cikin ƙabilu da suka zo daga ainihin Madina. A shekara ta sha biyu daga annabta a lokacin aikin hajji wanda ya zo shekara ta sittin da ta ɗari shida da ashirin da ɗaya miladiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da mutum goma sha biyu daga cikin mutanen Madina. Akwai As'adu bin Zurara, Aufu bin Harith, Rufa'atu bin Amr, akwai Rafi bin Malik bin Ajilan. akwai Qutbatu bin Amir, akwai Uqbatu bin Amir bin Nabi, akwai Jabir bin Abdullah, akwai Ma'azu bin Harith, akwai Zakawan bin Abdulqais, akwai Yazidu bin Sa'alaba, akwai Al-Abbas bin Ubada, akwai irin su Abul Hussein, akwai irin su Uwayi, waɗannan su ne cikin mutum goma sha biyu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya haɗu da su a lokacin wato da aka yi bai'atul aqabatul ula waɗannan su goma sha biyu sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi sallama suka ƙulla mubaya'a akan musulunci kamar yadda Bukhari ya rawaito wato da ainihin daga ɗaya daga cikin wanda ya halarci wannan guri shine Ubadatu bin Samit Allah ya ƙara masa yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce mana ku zo ku yi min mubaya'a a bisa ba za ku yi shirka da Allah ba ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba ba za ku kashe ’ya'yanku da rai ba, ko ba za ku zo da kiran ƙarya da kuke ƙirƙirarsa tsakanin hannayenku da ƙafafuwanku ba, ko ba za ku saɓa min cikin aikin alheri da na umarce ku ba, wanda duk ya cika daga cikinku, to ladansa yana wajen Allah, wanda kuma ya aikata laifi daga cikin abubuwan nan da na hana, aka yi masa uquba a duniya, to kafara ne a gare shi har a wajen Allah, wanda kuma ya aikata ɗaya daga cikin laifuffukan nan, sannan Allah ya suturce shi, ba a yi masa kama shi da laifin ba a duniya, to al'amarinsa yana ga Allah in Allah ya ga dama ya masa azaba in ya ga dama ya masa afuwa. Wannan shi ne mutum goma sha biyu daga cikin mutanen Madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara haɗuwa da su wanda suka fara ƙulla yarjejeniya ta musulunci. Bayan gama aikin hajji aka tura jakadan farko zuwa Madina tare da waɗannan mutane shi ne Mus'ab bin Umair al-Abdari suka tafi tare da shi ya je sauka a gidan As'adu bin Zurara ɗaya daga cikin wato manyan sahabbai da ainihin wato suka karɓi wannan bai'a ta farko da ake kiranta bai'atul aqaba al'ula. To a shekara ta sha uku daga annabta wanda ya dace da watan Yuni ɗari shida da ashirin da biyu miladiya, mutum saba'in da bakwai daga cikin mutanen Madina musulmi suka zo aikin haji. Sun kuma nemi su gana da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a ɓoye ba tare da ƙwarai shawa sun sani ba, don a lokacin ƙwarai shawa suna da labari cewa Da'awar awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musuluncinsa ya fara samun karɓuwa a waje, tunda su sun ƙi karɓa, sun ƙi yarda, sun ƙi aminta, kuma sun ƙi su kuma suna azabtar da masu yi, to Allah da rahamarsa sai ya ba mutanen waje suka zo suka karɓa. To sun ji wannan labari, don haka lokacin da aka zo aikin hajji na shekara ta gaba, mutum saba'in da bakwai suka zo daga cikin mutanen Madina aikin hajji. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi zai gana da su, amma ya ce a yi abin asirrance yadda babu wanda ya sani, domin idan labari ya kai wa ƙwarai za su iya kai musu farmaki ko kuma su hana taron ma baki ɗaya. Da haka aka shirya wannan taro da tsakar dare, bayan an shirya yadda za a haɗu da tsakar dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho shi da Abbas bin Abdul Abin mamaki a wannan lokaci Abbas bai musulunta ba, amma Abbas yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya yake gare shi, ƙabila ta haɗa su, dangi ya haɗa su, yare ya haɗa su, ƙasa ta haɗa su, da haka zai iya ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kariya ko da addinin su bai zama ɗaya ba, ko ba zai yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tafiya tsakar dare zuwa ga wasu mutane da shi bai san su ba, ta iya yiwa wani abu ya faru wanda ba zai masa daɗi ba. Da haka Abbas iya yadda zai ɓoye sirri, kuma zai raka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zuwa ga wannan muhimmiyar ganawa wacce aka shirya ta da tsakar dare, kuma aka ce a taso wanda ya tashi ya taho wanda bai tashi ba ka a tashe shi domin kada ƙoƙarin tashinsa ya sa wanda ba a shirya taron da shi ba ya zo wato dai an bi dukkan mataki an ɗau dukkan mataki da ya dace domin ba wannan karo tariya har ya ci nasara kamar yadda Jabir ya bayyana yadda mubayar ta kasance a ruwayar da Imamu Ahmad al-Imamu Ahmad da Imamu al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra da kuma ainihin wato Imamu hakim da Ibn Hibbana da Ibn Hisham su ruwaito da sanadi sahihi cewa